A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne 'yan sanda suka ceto matashi na farko wanda mahaifinsa ya ɗaure tsawon shekaru bakwai a cikin wani ɗaki a gidansa da ke unguwar Farawa a gefen birnin Kano. Ba aje shi ne don sabida a cutar da shi bane don aje shi ne sabida mutane don sabida yanzu aka bar shi yana yawo akan hanya za ga laifinsa ne shi kuma sai gan kai zai kai wajen hukuma kuma kamar za a caje shi kuɗi da yawa a ce masa me yasa bai kai shi tintini ba ka gane yallabe shi yasa kawai ya wannan ɗinsa ya ji shi a gida ba wani abu ne bane wai saboda wai ya wannan ɗinsa ba Hamza Aminu Ibrahim kenan kani ga Ahmed Aminu da mahaifinsu ya ɗaure shi shi kuwa takwaransa malam hamza ayuba makwabci ga malam aminu na cewa kuskure ne dai a cikin wannan al'amarin an riga an yi shi bangaren su iyayen nashi tunda mu da yan unguwa ne mun san duk abin da kusan ya fara a baya to ba mu yi tsammani wannan hukuncin da ya ɗauka na ɗaurin rashin kula da shi ya kai haka ba yaro ne dan shaye-shaye ko ina zai iya kaɗan masa abu zai iya buga maka ƙarfi irin haka abin ya ɗan fusata uban to aƙalla yana ɗan bin malamai yana nema masa addoyi haka na ɓangaren shiryuwa to abu dai idan Allah ya hukunta bayan da za a iya cewa sai dai Allah da ya kiyaye dai yanzu haka dai mahaifin wannan yaro wato malam aminu da matarsa na shalkwatar 'yan sanda ta kano suna fuskantar bincike inda har ma kakakin rundunar 'yan sandan dsp haruna abdullahi ke cewa sakamakon farko na bincikensu ya nuna tuhumar yunkurin kisan kai a kan malam aminu wanda dan asalin garin okena ne a can jihar kogi mu ya nuna mana cewa wannan abu da wannan mahaifin yaro ya yi wato aminu farawa ya wuce ma zargin tare da kuma hana wannan ya matashi fita wannan kusan wani yunkuri ne na kisan kai wanda yanzu haka muna ci gaba da bincike shi kuma wannan matashi dama wanda tuni yana asibiti ana masa magani cikin yana ƙara samun afuwa. Sai dai ga alama kungiyar Human Rights Network wadda ita ce ta tseguntawa 'yan sanda halin da wannan yaro ke ciki tun da farko bayan bayanan sirri da ta samu ta nuna rashin gamsuwa da yadda ake kula da lafiyar Aminu Ahmed kamar yadda daraktan kungiyar kwamar Haruna Ayagi ke faɗi. Gwamnati bangaren ofis ɗin mata wato Women Affairs Office wakilin ta ce za a kai shi asibiti da zai samu kulawa kyakkyawa. sai muka ga an tafi murtala mai special hospital ba mun ce asibitin bai cancanta ba ba mun ce ba ƙwararre ba ne ba mun ce bai dace ba da muka je sai aka yi shi bangaren da ake ce mai a and e wato accident and emergency yaro wajen shekararsa bakwai da wata takwas a wani yanki a kulle to yanzu an ɗauko shi an kawo shi wani waje mun je mun tara an yi accident da dama wanda daman yankin abin da ya gada kenan to amma bin as ita gwamnati ta ce ta shigo muka zira mata ido muga abin da za ta yi gadan ma da metro din ta yi kokari aka samu gefensa kuma mutum ne yake kakarin niyyar mutuwa ma tunda sun yi accident na mota jikin shi jijjini to kaga wannan bawan Allah an ciro shi daga can kuma an zo an haɗa shi da wanda yake kallo yana wani yanayi kaga wasa ma sai ta karu kenan hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan sandan na kano ke cewa sun ceto matashi na biyu a unguwar sheka a birnin kano da ke fuskantar makamancin wacce ukuba da ahmed aminu ya fuskanta a wurin mahaifinsa kuma suna ci gaba da gudanar da bincike mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria